duk sanda kake bin qur'ani zaka dinga samun fatawoyi misali kamar halin da muka shiga ciki yanzu a rayuwa ko an kai wani lokaci an ce kar ai sallah saboda ana tsoron wani abu abun nan tsoron shi me zai kai mutum mutuwa ko ba mutuwa ake tsoro ba to a farko mai imani dai ya san kowa ran shi ya kare sai ya mutu الله يتوفى الانفسين موتها والتي لم تمن في منامها ويمسك التي اذا جاء اجل الله سير kowa ya sani dai rigima kuma in ranka bai kare ba za ka mutu ba duk rantsi kuma inda sauran ka sai ka rayu to a nan sai Allah ya kama na wani wanda za mu iya auna da wannan in dai har tsoron mutuwa ne zai hana ka kai sallah me yasa aka kawo salatul khawf salatul khawf yana na a cikin alqur'ani a rubuce me ya faru sahabbai ne suna yaƙi da kafirai yaƙi ya yi yaƙi sai aka zo wani lokaci sai kafirai suka ce mu saurare su akwai wani sallah da suke yi ba abin da ya fi musu sallan ne sun fi son sallan da rayuwarsu an yi sallan azhar kenan la'asar na zuwa suka ce ku bari suna shiga sallah mu je mu karkashe su kawai kaga ai ga takobi ga yaƙi inda ake sauraron mutuwa ba ka kaka shi ba Allah bai ɗauki sallan a wannan lokacin ba bai ɗauke sallan ba ya ce to tun da sun ce haka to ga salatul khawfi ku yi sallah sallan kuma na jam'i ku yi sallan jam'i amma yadda za a araba jama'an biyu jama'a ɗaya su yi tsaro jama'a ɗaya a samu liman yana nan a cikin littafin bikin liman ya gabatu da yankin jama'a yanki ɗaya su yi tsaro su dakaru su tsare waɗannan mutane don a samu daman sallah har ma idan aka ce limami ɗaya ne amma ma muso biyu idan sallah mai a hudu ne to limamin nan in yi raka a biyu sai masu ishara su waɗanda suke min sai su cika raka a biyun nan idan sun cika raka a biyun nan sai su yi maza su ɗauki makami su waɗancan wanda suke da makami nan sai su yi maza su yi harma su bayan wannan liman in an yi raka a biyu sai cikata shi nashi ya gama nashi sai su cika nasu idan mai raka uku ne in aka yi raka a biyu an samu gaba wajen tahiyan nan liman na gama tahiya sai ya musu haka ku tashi sai su ciko nasu ɗayan sai su sallame sauran sai su dawo su zo su bi bayan wannan limami kaga an samu sallah idan sallan mai raka a biyu ne to idan ya raka a ɗaya in ya miƙe tsaye sai ya musu haka <laughs> shi yana tsayen sai su cika sana idan suka cika sana su sannan shi kuma waɗancan in sun zo sai ya ɗayan da su sai a yi sallama kaga wannan kenan in tsoro ake ji na wani abu wanda baka gani ba to da shi da wanda ka gani ba ga takobi a wuyanka takobi ne a wuyanka Allah ya ce ban yafe sallan ba ban yafe jami'in ba ban yafe jami'in ba amma a zuwa ita ma da wani matawa wai an yi hadari an yi menene an yi menene na shirme ko a karanta irin waɗannan mana ba wani abin da zai kawo ɗan adam sallah babu shi dokan wani bai tada dokan Allah babu wani dokan wani wanda zai tada dokan Allah fata dole ne a dinga karanta alkur'ani ana neman fahimtar ma'anarsa dole ne a karanta fikihu in ka duba ma a ƙarshen risala cewa yi sallah bai faduwa ko da makaminka na tare da jini musabiki na au musabiki na matsariri na au mudarari na ko ana bin ka da gudu lokacin sallah irin wannan na haufin bai yiwu ba aka ce ka yi sallan ko da a zuciya ko da takobinka yana rike da jini <laughs> ga takobinka da jini ba a yafe maka sallah ba yanzu mutum ya bi ya ce ya yafe mutane sallah kaji haukan banza da wofi